shugaba muhammadu buhari na najeriya ya jadanta wa al'umman jihar borno game da sakin bom din da jirgin mayakan sojan kasar ya yi kan wasu fararen hula a garin rang da ke karamar hukumar kala balgi a jihar borno shugaban kasar ya dai turo tawaga ne zuwa jihar borno karkashin shugabancin shugabar ma'aikatan fadar gwamnatin tarayyan alhaji abba kyari da ministan tsaro da na yada labarai da hafsan hafsoshin sojojin najeriya da kuma manyan hafsan sojan kasar da na sama da sauran dai jami'an tsaro wanda suka ziyarci garin maiduguri don jajantawa al'umman wannan jihar. deeply regrets this incident and is sure that all Nigerians will join him in condoling the families of those who lost their lives. Alhaji Abba Kyari ya ce shugaban ƙasa ya nuna takaicinsa game da aukuwar wannan lamari kuma yana fatan dukkanin 'yan Najeriya za su mara masa wajen jajanta ma al'umman da wannan ibtila'i ya shafa musamman ma 'yan uwan irin waɗannan mutane. And the government of the Federation of Nigeria and the Border Government will do all they can to treat those injured and the armed forces will take extra care. Ya ce gwamnatin tarayya da na jihar Borno za su yi duk iya kokarin su su ga cewa an yi ma waɗanda suka samu raunukan magani. An su ma rundunar sojojin ƙasar za su kula sosai na tabbatar da cewa irin wannan ibtila'i bai sake faruwa ba. Shi ma ne gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shatima ya nuna godiyarsa ne ga gwamnatin tarayya da kuma shugaba Muhammadu Buhari game da nuna damuwar da suka yi kan abin da ya faru da al'umman jihar tasa. They account for between 2 to 20 percent of all casualties in war. Gwamnan ya dai ɗebo tarihin yaƙe-yaƙen duniya ne da ya ce ana samu akasi dama a wani lokacin. Ya ce wani lokacin ma akan yi asarar rayuka kashi biyu zuwa ashirin a duk irin yaƙe-yaƙen da ake yi. Duk da cewa wannan abin ya dame mu. Ya ce kuma za su biya dukkanin kuɗaɗen magungunan da ake wa mutanen da yanzu hakan suke kwance sakamakon wannan hatsarin. Wannan tawaga dai sun ziyarci Fada mai martaba sarkin Dukwa inda suka jajanta masa game da akuwa wannan labarin ganin cewa wannan karamar hukuma na kare barge da rashin masarautarsa sanan daga bisani suka ziyarci ce asibitin kwararru da ke garin maiduguri na kuma samu zanta da wasu din zaka ke kwanci a asibitin inda na soma da wannan malamar da cewa ba ta jin hausa amma na ganta da wani dan kankanin yaro ne dan watanni bakwai da ta ce wannan hatsarin jirgin ya ritsa da mahaifiyarsa kuma ita kakar shi ce wannan danki ne yana cikin wanda aka kawo su ne eh. ko kakar cikin ki ne tiko ah, mama babu babu sha ba ta ah, bom da ba sha bom ya mutu ayi ya mutu mm, wannan watan shi nawa ah. kun da Tulu. Bakwai? To ya jikin naka? Alhamdulillah. Ya sha kawo Jiya. Mm, amma kuna samun magani a Mangariba. Eh? Kuna samun magani? Eh muna samu insha Allah. To ya abin ya faru ne? To mm, muna zaune ne kawai muka ga jirgi ya zo ya jefa bom kawai. Daish. kai na ga bandeji a kafan ka ko? Eh. Mm, kafan ka kare ne? Eh na kare a cinya. Cikin kamp kuke ne? eh to kasancin ran din almost camp din da garin duk wuri ɗaya ne suke daga bisani dai ministan harkokin tsaro na Najeriya Mansur Dan Ali mai ritaya ya mun karin haske kan halin da ake cikin kamar haka ranka dai kun ziyarci asibiti kamar ya ga irin halin da mutane suke ciki na wannan asibitoci da kwazarta to kamar dai da aka faɗa da an ce wajen mutum hamsin ne suka sa uh, rasa rayukansu da kuma waɗanda suka ciwo in mun duba mun ga waɗanda ba sa lafiya kuma mun gani ana duba su kuma gwamnatin jiha ta ba da umarni cewa kowannen su a duba shi daidai kamar yadda ya kamata kuma za su biya kamar kun samu adadin mutanen da suka samu raunuka da kuma waɗanda suka rasa sakamakon wannan eh, har yanzu ba a gama kammalawa ba ka sa abun zai ɗan ɗauki lokaci gode da kuma samu sako ta hanyar email da ke dauke da sa'anun ɗaya daga cikin jami'in su wato Umar Sadiq mutane shi da ne cikin ma'aikatan kungiyar samar da agaji na Red Cross din suka mutu yayin da guda goma sha uku suka samu raunuka wannan tawagar sun kuma ziyarci ofishin Milisan Sai France wato kungiyar nan da ake kira nagari na kowa sai dai sun tabbatar masu cewa ba su rasa ɗaya daga cikin ma'aikatan su ba Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya